يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وشيء بعد درس cikin wannan littafi mai albarka a dawo dawa wadda shehun musulunci ibn qayyim al-jawziya ya wallafa satin da ya wuce mun kwana karkashin fasalin da malam ya yi mishi suna da zan ta'alluq bil iljar zargin ratayuwa da aƙidar murji'anci mun fahimta ko? waɗannan fasulla da malam ya yi fasulla ne da suke tattaunawa a kan? yadda da yawa daga cikin ƙungiyoyi suka fata ga barin tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi hadarin abin da ya jefa su a cikin wannan bata shine daukar fahimtar addini kai tsaye ba tare da jagoranci na sahabbai da magabatan musulunci ba duk wanda ya ce ta irin wannan hanya zai yi karatun addini to zai tafi kuma ba zai taɓa ɗaukan tafarki da ya dace ba jama'a muna fahimta yan jabariya suka ce ai duk abin da mutum zai aikata a duniya haka Allah ya sa shi bayi da ikon cin gashin kansa da kansa wajen barin aikata wannan laifin saboda haka duk abin da Allah ya rubuta Shi ne zai faru da mutum idan ka ga mutum na shan giya ka ce wani don me ce ya dace haka Allah ya rubuta mini ko kana so ka ce ba a rubuta mini ba ne? abin haka ne amma ya fahimce shi ne a zuwe jama'a mun fahimta in murji'a su kuma suka ce a'a ai imani daban aiki daban mummunan aiki baya ke cutar da imanin mutum suka ce imanin cikakken fasiki daidai yake da imanin abubakar da kuma jama'a duka waɗannan akidu da kuke gani wallahi mutum zai iya kubuta ne daga ɗaukar mummunar aƙidar da ba za ta amfane shi a kiyama ba idan ya yarda cewa zai kwaikwayi addini ta hanyar alƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata a bisa fahimtar magabata haka ibn taymiya yake karka ce kai ƙur'ani da hadisi ka haɗa da fahimtar magabata idan ka fassara aya sai mu tambaye ka yanzu akwai wanda ya gabace ka a wannan fahimtar in babu to ba mu damu da abin da kake so ka faɗan ya fito a cikin ayar ba jama'a mun fahimta duk abin da ka fahimta duk yadda kaga ka fahimci larabcinka fassaran da za ka yi ma'aya fassaran da za ka yi hadisi ya dace da yadda magabatanka suka fassara in ba haka ba wata ran sai ka ganka da wata aƙidar da sahabban annabi ba su santa ba hmm. kazo ka fahimci addini a baibai ka fahimci addini ta yadda ba zai amfani ta ba fasali na gaba malam ya ce alkafu fi fahimin muhabba kuskure wajen fahimtar soyayyar da za a yi wa bayan Allah. Akwai waɗanda ta wannan hanyar suka samu rudu a cikin aƙida suka rungumi addini a karkace suka je suka fata malam ya ce wa min haula'i daga cikin irin waɗannan mutane manyan yaktaru bi muhabbatil fukara, bi muhabbatil fukara akwai wadda yake ruduwa da son fakirai son miskinai wal mashayi son shehunai wa salihin son bayin Allah na kwarai akwai wadda waɗannan abubuwan suka ruɗe shi jama'a mun fahimta iya abin da ya makalu da shi shine akwai waɗansu waliyai da ya makale a zuciyarsa akwai waɗansu shegunnai da ya makale musu a cikin zuciyarsa akwai waɗansu fakirai ko miskinai da ya makale musu a cikin zuciya malam yace to akwai waɗanda suke ruduwa su kauce wa tafarkin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar son fakirai ko son shegunai ko son salihan bayi wa kasratu taraddud ila quburihim da yawan kai kawo zuwa ga kaburburan waɗannan shehunnai ko kuma waliyai wa tadarru'i ilayhim da kuma kaskantar da kai zuwa gare su duk abin da ya shafi wannan shehin sai kaga hankalinsa na tashi sai kaga yana kaduwa sai kaga yana samun turkici jama'a mun fahimta duk wanda yake da wani wanda ya rike makamancin wannan a fiska a magana a tadi za ka ga yana kimanta shehinsa ko yana kimanta waliyin da ya nada a matsayin waliyi ne sama da yadda yake kimanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kuwa mun fahimta to yana da haɗari malam yace akwai waɗanda suke bata son sahabbai addini ne kaunar manzan Allah addini ne kai kaunar musulmai addini ne dole ka so musulmai yan uwanka dole ka kaunace su dole ka so malaman addini dole ka kaunace su to amma malam na na bayani akan akwai waɗanda ta wannan hanyar su kuma suke zamewa maimakon su yi abin a ma'aunin shari'a to sai su yi shi a ma'aunin da ya saba ma shari'a kuma ta wannan hanyar sai su je su zame sai su taɓe sai kuma halaka ta tabbata a kansu malam ya ce wa kasratu taraddud ila quburihim da yawan kai kawo akan kan su wa tadarru ilaihim da kuma kaskantar da kai zuwa ga waɗannan shegunnai wal istishfa'i bihim da kuma neman ceto da sunan su duk abinda zai yi to zaka ga yana fakewa ne ta wajen irin waɗannan shegunnan ko waɗannan da yake ganin waliyai domin neman waraka ko neman biyan bukata jama'a mun yanzu ne abin yayi sauki da idan damuwa ta dami mutum sukutum da guda yakan naɗa kayansa ya tafi kabarin wani shehi ko waliyi da ya sani domin ya je ya roƙi biyan bukatansa yanzu ne abin yi sauki. da idan mutum zai faɗi sai ka ya ce shehu jama'a mun fahimta malaka to dukkan wannan ababa da ake yi wani matsayi ne wani hurumi ne na Allah aka ɗauka aka ba ma wannan wanda ake kira a madadin Allah malam yace wa tawassul ila Allah bihim da kuma tawassuli a wajen Allah da waɗannan shehinai ko waɗannan waliyai ko waɗannan salihan bayi ma'ana duk abin da zai yi sai ya yi tawassuli da waɗannan salihai da yake ganin su salihai ne ko waliyai da yake ganin waliyai ne wasu alihi bi haqqihim alaihi da kuma roƙon Allah bisa haƙƙin waɗannan waliyan da yake kansa in zai roki Allah to sai ya roki Allah da haƙƙin waɗannan shekunnai a wajensu. domin su a wajensu kamar ma waɗannan shekunnan suna ɗan bin Allah wani bashi saboda haka idan ana so Allah ya yi wani abu sai a haɗa da su kamar su din za su iya sa Allah ya yi abin ko da bai yi yi ba. Jama'a mun fahimta? Wasu alibi da roƙon Allah bi haqqihim alayhi da haƙƙin waɗannan salihai a kansa wa hurmatihim indahu da hurminsu ma'ana matsayinsu su a wajensa to sai a roƙe shi don darajar shehi don albarkan shehi sai a ce baya jama'a da? wa minhum daga cikin waɗannan mutane man yaktaru bi aba'ihi wa aslafihi akwai wanda yake ruduwa da iyayensa da magabatansa iyayensa da farkinsu magabatansa da farkinsu Allah ya samu dace wannan duk lokacin da mutum yace zai kwaikwayi addini jama'a ya kwaikwaya daga waɗanda suka gabace shi Abdullahi dan masudi yace wanda yake raye bai samu aminci daga fitina ba duk wanda zai kwaikwayi a jini ya kwaikwaya daga can baya waɗanda suka ɗauko abin daga maɓuɓɓugarsa. Yadda suka fahimta shi ne fahimta, yadda suka kalli abin shi ne fahimta mai kyau. Idan fahimtarka ta saba ma fahimtarsu, fahimtar kuskure kai. To akwai wadda yake ruduwa da abin da iyayensa suke kai, to yanzu idan mun ɗauki fahimta kaza to yanzu iyayenmu batattu ne kenan wannan sai ya sa ya doge a kan abin da iyayensu suke kai wa ko kuma malaminsa ko kuma shehunansa ko kuma waɗansu wanda shi ya yadda su ne malamai to abin da suka doge sai ya doge a kan. idan ya kauce ma abin sai ta to su malam wane sun ɓata kenan su malam wane ba su yi daidai ba kenan ai malam wanan da kake nunawa ai ba ma'asumi bane don kuma an ce yayi kuskure ai ba an ce ya bata bane yayi kuskure kuma dolansa ne tun da shi ba annabi bane abinda aka sai kenan yakan iya daidai malamin kan yakan iya kuskure inda ya dace da daidai a ɗauka a yi aiki da shi inda ya yi kuskure a ajiye a yi mishi addu'a amma zai iya kuskure zai iya kuskure cewa babanka ba haka yi ba ai ba cewa aka yi babanka dan wuta ne ko batacce bane amma dai kuskure ne sai ka tafi akan kuskure jama'a mun da, malam yace akwai waɗanda suke ruduwa da abinda suka samu iyayensu akai abinda suka samu magabatansu akai Allahu akbar ka san galibi galibi ba wadda suka gagara ba addinin musulunci adalci irin yan bokon da ba su san addini ba irin tsarin rayuwa da ya samu babansa a kai fir yaƙi irin zaman da ya samu babansa a kai yaƙi irin matar da babansa ya aura shi yaƙi irin gidan da babansa yake zaune shi yaƙi irin tsarin da babansa yake rayuwa a kai yaƙi saboda ya fahimci rayuwa akwai canji amma a addini ita addini ba a ci gaba irin na baban san harewa yake yi shi a addini babu ci gaba a duniya ne kawai ake ci gaba amma addini yadda ya samu to an cewa ake ilimi kogi ne to kai na gidanku an riga an shanye ne da babu kai ko kuma babu wani abu da za a fahimta tun da ce kogi ne ai fassara ake ma ilimi wato shi ba a zuwa karshen sa kowa sai dai ya tuttuɗi abin da ya tuttuɗa ya wuce idan ka nuna ka zo magariyar fitewa a ilimin addini to kamar ka nuna ku kun shanye kogin kenan zama ba fahimta saboda irin sallar da yake yi irin yadda ya tashi kuma da zai tashi ma alal akalli ya yana karatun addini to ai da sauki za ka ga sun ya ya gama sakandaransa ya yi jami'ansa ya yi digirinsa na farko ya yi digiri na biyu har yau za ka samu yana tafiya ya yi kwasa-kwasai na duniya amma bai taɓa ware shekara ɗaya yi wani kos a kan addini ba hmm. ya ce bari in je a wannan shekarar ina so na koyi tajwidi na iya karanta alkur'ani da tajwidi na ba ma alkur'ani shekara daya a wannan shekara ɗayan ya ware malami ma ya ɗauki malamin da zai koya mai karatun alkur'ani wanda ya san ya iya ko kuma shi ya dinga zuwa da sa ana koya mishi ga yadda ake ibihari ga yadda ake idgam ga yadda ake ikhlas ga yadda ake ifa wannan duk ba damuwar ba bane a musulunci ba ci gaba irin karatun qur'anin sa na shekara 20 har yau shi yake yi amma abin da ya samu iyayensa a duniya a tsarin duniya shi duk bai yadda ba a hakan iyayen ƙauyawa ne a duniya bai yadda da tsarin a rayu a duniya akan tsarin iyaye ba saboda ka ya bar ƙauye ya bar gidan ubansa ginin laka ya zo ya yi flat mai kyau ya zauna saboda ya fahimci wancan ci bayan amma a musulunci musulunci shi ba a ci gaba haka ne ko ba haka ba haka ne wa anna lahum inda Allahi makanan wa salahan cewa ai waɗannan iyaye ko waɗannan shehunne ko waɗannan magabata suna da wani matsayi da kuma kyautatuwa a wajen Allah fala yad'unahu hatta yukhallisu saboda haka ba su roƙon Allah bare su da Allah a cikin roƙon duk lokacin da za a roƙi abin da za a roƙa sai an haɗa da wani Allah a cikin roƙon Kamar shahad fi hadaratul muluk kamar yadda ake gani a fadar masu mulki fa innal muluk su masu mulki tahabu li kawasihim zunuba abna'ihim wa aqaribihim sukan yi akwa, sukan yi rangwame sukan yi alfarma li kawasihim ga na jikinsu na kusa su zunuba abna'ihim laifin ƴaƴansu wa aqaribihim da su to haka suke cewa idan mutum ya zama babba a musulunci ya rika ya kai ya kawo to yana da wannan matsayin shi ma a wajen Allah hmm. Hmm. jama'a mun fahimta suka ce ai kamar yadda ake gani a fadar masu mulki yanzu mutum idan yana tare da gwamna ɗari bisa ɗari don ya kashe maka ɗa ya kashe banza idan kaga an kama ɗa an kai shi kurkuku shekara biyu uku wallahi bayi tare da manya duk ka je kurkuku gani babu wani wadda za ka gani ɗan wani wadda ya kai ya kawo suka ce to haka abin yake a wajen Allah to don Allah ku dubi irin walakancin da aka ba san annabi Nuhu da nasin Qur'ani ubansa manzo ne matsayin ubansa ya fike shi shi Allah da kai da ubanka ku bi shi kawai magana kenan in ba ku bi shi ba in uban ne bai bi ba uban zai tuya in dan ne bai bi ba dan zai tuya jama'a mun fahimta amma sai-sai ƙaunace tsakanin wannan ibada ce Allah ke shar'anta ya bi mahaifinsa mahaifi ya kyautata ma ɗansa ya ba shi hakkoki mace ta bi mijinta miji ya ba wa mace hakokinta, makwabci ya ba wa makwabcinsa ɗalibi ya girmama malamin ya ba shi hakokinsa. malami ya ba da hakkin almajirinsa wannan dukkan hakoki da na shari'a amma kar a wuce iyaka kar a wuce iyaka wa idza a ahadun minhum fi amrin mufzi'in idan wani daga cikin irin waɗannan mutane ya faɗa cikin wani al'amari mai firgitarwa kallasahu abuhu to baban shi sai ya cece shi wa jadduhu kakan shi sai ya cece shi bi jahihi wa manzilatihi saboda matsayinsa da kuma kusancinsa a wajen shugaban ba haka ake yi ba suka ce to duk wanda ya kai ya kawo a harkar musulunci shi ma haka yake a wajen Allah kaga soyayya ce ga waɗansu bayin Allah ta ja su har suka yi mummunan fassara ma addini wannan tafiyar sai ta kai masu ratsi hanya in kwa fahimta saboda ka annabi ce cewa la ta ni kar ku kambama ni kar ku ɗaukaka ni kar ku ketare gona da iyaka a wajen sha'anina kamar yadda kiristoci suka ma ɗan maryama in ji manzon Allah ku ajiye ni a matsayina da Allah ya ajiye. Kafin fi fahami afuwillahi ta'ala wa rahmatu Fasali na gaba, malam ya ce kuskure wajen fahimtar afuwan Allah da rahamar Allah. Yanzu mun ji waɗansu waɗanda son waɗansu bayin Allah ya sa suka tafi. To wannan fasalin kuma kuskuren da ke cikin mummunar fahimta da waɗansu suka yi wa afuwar Allah da rahamar Allah. Allah ne afuwa ne, wallahu kafurur rahim. To akwai waɗanda da suka kalli wallahu kafurur rahim din sai suka fassara shi ba daidai ba, yadda suka rungume shi sai suka bata a sanadiyar fahimtar da suka Malam ya ce, wa minhum man yattaru bi anna Allah azza wa jalla ganiyun an azabihi akwai waɗanda suka rudu da cewa ai Allah madaukakin sarki ganiyun an azabihi ai Allah ya wadatu daga mishi azaba wa azabuhu la yazidu fi mulkihi shay'a azabar Allah ai ba ta kara ma Allah komai a cikin mulkin sa wa rahmatuhu la tanqus min mulkihi shay'a rahmatsa kuma ba ta rage komai a mulkin sa in ya maka azaba ba abin da zai kare shi in kuma ya maka rahama babu abin da zai rabu a mulkin shi suka ce to don me zai yi azaba azabar wace riba zai ci a cikinta a matsayinsa na arhamun rahimina kun ga fasarar da suka yi mishi suka ce azabarsa ba za ta daɗe shi da komai ba don ya maka azaba ba wani amfanuwa da zai yi haka kuma don ya ji kanka babu wani rabuwa da zai yi sai suka ce to ashe kenan maganan azaban ma duka rashin fahimtar Allah ya sa kuke ganin da amma mutane azaba fa sai ta ana mutarrun ila rahmatihi aini mabukaci ne mai tsananin bukata zuwa ga rahamar Allah wa huwa agnal agniya Allah kuma shine mafi wadatan masu wadata walau anna faqiran miskinan suka ce ai inda za a samu fakiri miskini mutsarran ila shurbati makin wanda ya bukatu ya tsanantu a cikin bukatar kurban ruwa ya samu ruwan da zai sha inda man indahu inda man fi darihi shabtun a wajen wadda gidansa akwai wani gulbi akwai kogi na gudana suka ce misali kamar mutum ne da ya fada cikin kishi ya shiga halin kakani kai shi kenan sai ya taho gidan wani mutum shi kuma wannan mutumin ba ma famfo yake da shi ba a'a wani kogi ne wani kwari ne na ruwa yake gudana a gidansa lamama na abu ya ce in dai yana da karamci ai zai hana shi ya sha ba suka ce to rahamar Allah tana da iyaka suka ce don ɗan ka don ɗan zina don ka ɗan yi sata shi da rahamar ga ta nan kan kowa da kowa ta ce har fastoci ma ana ba su Rahama? yaya kuma kai za ka je a ce sai ya maka azaba kun ga fasarar da suka yi suka ce walau na faqiran miskinan inda za a samu wani fakiri miskini mutsarran ila shurbati ba wanda yake cikin bukatuwa zuwa ga shan ruwa inda man fi darihi shaddun zuwa ga wadda gidansa shi akwai kogi ya dari Wanda yake gudana lama mana abu min ba zai hana shi ruwan sha ba fallahu akramu wa awsau suka ce to Allah ya karanci ya fi yalwa ya fi yalwa duk abin da wani zai baka a bayan Allah ne wal magfiratu la tanqusuhu shay'an ita gafara ba ta rage Allah da komai wal uqubatu ita kuma uquba la tazidu fi mulkihi shay'a ba ta kara mishi komai to da suka ce wallahi gafuru wa ne suka miƙe kafa suka yi tayin abin da suka ga dama hmm. aljanna ai ta ne rabo ne jama'a mun fahimta yanzu Allah idan yana so kai kuɗi ba da kai ba da kai wato ka fahimci yadda suka fahimci abin da kuskure ai kuɗi ramar Allah ne ƴaƴa ramar Allah ne lafiya ramar Allah ne to tun da ka yarda in Allah na so ka yi kuɗi za ka yi kuɗi me yasa ba ka zauna ba ka zauna mana abin ya nuna waccan rahamar ma baka fahimce ka bane idan dai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah sai sawunsa ya kumbura kai kuma ka ce wallahu gafurur rahim ne ka zauna ashe baka fahimci ayar ba idan dai annabi ya koyar da sahabbansa azumin annabi dauda yau ayi gobe a sha jibi a gasa a sha cinta a sha annabi ya razanar da sahabbansa game da tabarruci abu hurere ce mu mata a cikin mu idan tana zuwa tana tafiya daga can za ka ɗauka fuska ne yadda ta sha sutura yanzu kai ka fahimci yadda kai ka fahimci wallahu gafurur rahim haka su suka fahimta to shi yasa duk wanda ya dauki fahimta ba irin tasu ba wallahi sai ya fata sai ka dubi duk yadda ka san Allah sai dina Abubakar ya fi ka sanin Allah duk yadda ka san Allah sai dina Umar ya fi ka sanin Allah sai ka dubi kuma yadda suke kiyaye dokokin Allah wannan shine sanin Allah na gaskiya wannan shine ba da haƙƙin ma'alikinka na gaskiya wannan shine fassara wa alqur'ani da sunna fassara na gaskiya shi Allah duk inda yazo magana a cikin alqur'ani a game da mu'amalantar bayansa a wajen hukunci yakan kawo abin da ya shafi rahama sai ya kawo azaba idan ya faɗaitar sai ya razana shine ake ce mishi at-tarhib wa tarhib duk wanda ya ɗauki dalibi ɗaya ya tafi wallahi sai ya bata dalilin da yasa ake cewa ka koma zuwa ga fahimtar magabata saboda kai ba za ka iya haɗa ayoyin ba ba ka iya haɗa su karatunka ya kata ɗan bana bakwai ka iya damma a ayoyin ka fitar da sakamako amma su Allah ya musu bai wata. idan ka kalli hadisi ya ce kaza sai wani ya zo sai ya ce kaza yanzu ka kalli alkur'ani a wani waje a cikin alkur'ani Allah yake cewa yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah hadisa Allah yake kafirai waɗanda suka sabi manzon Allah da kafirai a ranar alkiyama idan suka ga furmutsin tashin alkiyama Allah yake za su yi burin ina ma da ƙasa ta bace da su shine ma'anar wai yaqulu kafiru ya laita ni tutura ba. za su yi burin ina ma da ƙasa suka zama Allah yake wala yastumuna Allah hadisa ba za su koye ma Allah kowane zance ba su da kansu za su yi bayani tiriyan tiriyan hmm. amma a suratul al'ani da Allah ya tambaye su aina shuraka'i alladhina kuntum tasmun qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin suka ce Allah wallahi ba mu shirka ba to a wannan ayar Allah ya ce za su yi mini bayani wala yaktumuna Allah hadisa ba za su koyi ba to ga wata aya kuma ta ce za su yi za su ce wallahi ba su yi ba yanzu wannan ba sai ka samu malamai ba idan da kanka za ka haɗa ba sai ka kwamsa ba sai ka kwamsa gashi nan a cikin suratul musalat Allah ya cewa hadha yawmu la kuna yau rana ce da fatirai da kafirai ba za su yi magana ba wala yu'zanu lahum fa ya'taziruna Allah ce ba ma da ba su izini ba balle su ba da uzuri a suratul rahman ma yake fa yawma idin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan Allah ce ba za a tambayi aljani ko mutum ma wani laifi kai ba Allah ce ba za mu tambaya ba a wani kusa sai ce fawarrafika lanat alannakum ajma'in amma kanu ya na rantse da ubangijin ka sai na tambaye su baki daya akan abin da suka yi yanzu ayoyin nan in baka samu malamai ba za ka tsaka ba jama'a mun fahimta saboda ka dole sai ka ɗauko abin to idan kai kana karatun da kanka ne in ka gamu da ayar ko hadisi kai baka san akwai wata a gefe ba saboda haka kai ba za ka iya sanin akwai wani hadisi wadda a yake cin karo da wancan ba ko ayar da a zahirinta kamar tana cin karo da wannan ba dole sai an maka bayani in muna fahimta shi yasa aka ce in za ka yi karatun ka samu malamai malaman sunna ba haka da alibi ya faɗa ba malaman sunna waɗanda suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su da harkar su ce sai su warware masa yadda matsalolin yake sai kaga da izinin Allah ta samu kubuta a cikin rayuwa in kuwa muna fahimta fasali na gaba kasrul fahimil fasid hadarin fahimta mai muni ma addini abinda zai jawo maka irin wannan mummunar fahimtar abinda za ta samar maka na lalacewa a rayuwar duniya ɗaukan mummunar aƙida a rayuwar duniya da kuma hasara a ranar gobe kiyama wa minhum daga cikin su man bi fahmin fasidin akwai wanda yake ruduwa da mummunar fahimta fahima guguwa, wa adraduhu min nususil min nususil qur'ani sunna wanda ya fahimta shi mai fahimtar da ire-irensa daga nassosin alqur'ani da sunna mun fahimta ko da ya kalli alqur'ani da ya kalli hadisai sai ya ciro fahimtar a cikin littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa to sai ya zan ya fahimto ne a kuskure ya fahimto ne a kuskure akwai wani malami da ya taɓa da'awar sunna a ƙasar nan wanda yanzu ya koma ɗan mai tafi ne hadarin da ya fara samu eh ya ce to shi ya fara samun iskali a ƙur'ani an ce ‘yan wuta za a raka su ne tiriyan-tiriyan har zuwa wuta wasiƙan labi na kafa kafaru ila Hannama, zumara za a raka ‘yan wuta ne tiriyan-tiriyan-tiriyan har zuwa bakin wuta hatta iza jabuwa sai sun iso wasiqan ladina takaw rabbahum ila aljannati zumara in aljanna suma za a raka su ne tiryan tiryan har zuwa bakin kofar aljanna hatta idza ja'uha suma har sai sun zo a a buɗe sai ce ga hadisi kuma ya ce za a hau sirati ne sai ce to hadisin ƙarya ne kaga ya auna karatun ne da kansa da ya ga ya gagara warware karatun to sai ya hukunta karatun kuma da kansa jama'a kuna fahimta galibi duk ra'ayi idan na fata da ka samu malamin shi ya zauna ya kalli ko limamin wannan tafiyar shi ne ya fate Qur'ani a gaban ya ciro fahimtar sa a cikin kun fahimta yanzu abin da zai ba ku mamaki aqidar aqidar ɗariƙa da tafiyar ɗariƙa, kun san daga mafarki ya ta samu ta daga mafarki ne asalin tafiyar shi shehu tijjani mafarki ya yi. a mafarkin annabi ya zo ya ba shi kaza da kaza da kaza sai aka samar da tafiya don Allah da ma don Allah to kalli kalli ta tafiya tsakaninsa da annabi Muhammadu shekaru ne masu yawa sai yace yi mafarki an ba shi kaza an ba shi kaza an ba shi kaza an ba shi kaza an ba shi kaza duk wannan su salatul fatin nan duk a mafarki aka ba shi. to kawai sai aka zo sai aka kama tafiya akan wannan don Allah babu gaibu a cikin wannan tafiya Muhammadu Bakari to irin waɗannan za ka samu tafiye-tafiyen saboda haka daga cikin masdar nasu na karɓar shari'a yadda kuke karɓa a Qur'ani da hadisi to su ana haɗowa har da mafarkin shekulai ma ana karɓar shari'a Allah ya sa mu dace malam ce, wa minhum man yaktaru bi fahmin akwai waɗanda suke ruduwa da gurɓataccen fahimta fahimar huwa wa azrabuhu min nususil qur'ani wa sunna wanda da shi da ire-irensa suka fahimto irin wannan fahimtar daga cikin nassosin alqur'ani da sunna fattakilu alaihi sai suka je suka dogara akan wannan fahimtar kattikali ba abin kamar dogaran waɗansu daga ciki ala kaulihi ta'ala akan faɗin Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba Allah yace za mu yi maka kyauta manzon Allah za mu baka mu baka har sai ka gamsu ka ce ya maka sai suka ce to ba shikenan ba in dai za a ba mu annabi wannan daman har sai ya gamsu ya ce ya kita akwai wanda zai bari ya tafi wuta ne to yanzu don Allah wannan ba gaibu bane tunda bai kai ba a faɗi da sunanka ba ko ba gane ba an je din za a yi ta tsoruwan amma dai tunda ba a ce da kai ba ai ya kamata ka ɗan kama wani waje To suka ce ai Allah ya ce da banzan Allah wala saufa yu'tika rabbuka fasarda وهو لا يرضى yarda an في النار nari من min ummatihi suka ce annabi kuma ba zai taba yarda wani a cikin al'ummarsa ya zama a cikin wuta ba tunda Allah ya ce za mu yi ta maka za mu yi ta baka sai ka yarda to suka ce annabi kuma bazai yarda a sa wani a al'ummarsa a wuta ba kaga sun dogara da wala saufa yu'tika rabbuka fitar da ba za su shiga wuta ba hada min akbahil jahali malam yace wannan yana daga cikin mafi munin jahilci wa abyanil kadhib alayhi da kuma bayyanannen ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu shi manzon Allah yarda bima yarda bihi rabbuhu azza wa jalla zai gamsu da abinda ubangijinsa ya gamsu wato duk abinda Allah ke so manzon Allah yana so kun gane magana duk abinda Allah ke so manzon Allah yana so kun gane magana saboda haka duk abin da ya so manzan Allah zai so saboda haka in yace a tafa ka manzan Allah sai ce a tafa ka Allah zai ce a tafa ka manzan Allah sai a'a ba to abin da suka gagara ganewa shine cewa manzan Allah na yarda ne da abin da Allah ya yarda da shi idan Allah ya ƙika sai manzan Allah ya ƙika in Allah ya soka sai manzan Allah ya soka wallahu ta'ala yurbihi ta'ziban zalama lalle Allah zai yarda da manzon Allah azabtar da azzalumai wal fasaka da fasikai wal khawana da maha'inta wal musirrina alal kaba'ir da waɗanda suke dogewa akan kaba'ira manyan sabon Allah fa hasha rasuluhu sallallahu alaihi sallam kai ai manzon Allah ya tsarkaka a ce Allah yarda bima yarda bihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala bai yarda da abin da ubangijin sai yadda ba a ce Allah ya ce kaza annabi bai yarda da haka ba to yadda ka ji ana cewa za a azabtar da azzalumai za a azabtar da fasikai za a azabtar da mahakinta da waɗanda suka a akan sabon Allah to manzon Allah ɗari bisa ɗari zai yarda da azabtar da waɗannan mutane domin sun safi Allah. Zama abin fahimta Allah ba zai ce azabtar da su don an ce wa manzon Allah wala sawfa yu'tika rabbuka Ya ce a Allah ban yadda a azabtar da waɗannan ba wa kattikali ba abihim ala ƙaunihi ta'ala kamar dogaron waɗansu daga cikinsu su akan faɗin Allah madaukakin sarki inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a suka ce ai Allah yana yafe laifi baki ɗaya? ya suke daga hankalinku dukkan waɗannan misalai jama'a manzon Allah eh malam yana kawo mana ne a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi Sallam). waɗanda suka ɗauki wata fahimta ƙarƙashin waɗansu ayoyi da hadisai sanadiyyar ayoyi da hadisan yadda suka musu mummunan fahimta sai suka ɓata malam yace wa hadha aidan min akbahil jahli wannan fahimtar ma yana daga cikin mafi munin jahilci fa inna shirka dakilun fi hadhihi al-aya ai shirka da Allah ma ta shiga cikin wannan aya ba Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta laifi baki ɗaya ba malaka to ai ya yake yakfiru dhunuba jami'a har shirka ma ita cikin aya malam yace fa innahu ra'atu dhunubi wa asasuha ita kuma shirka ita ce kan sabon Allah ita ce tushen sabon Allah duk wani sabon Allah kanin shirka da Allah wala tilafa babu sabani tsakanin malamai anna hadhihi al-aya cewa wannan ayan fi haƙƙin ta'ibina Allah ya faɗa a Qur'ani ne a haƙƙin waɗanda suka tuba idan mutum ya yi laifi ya tuba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ayar ma da yake ba fa tana nufin wai ka je ka sha shagalinka inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ba ayar tana magana ne da waɗanda suka tuba ga Allah suka bar laifuka jama'a mun fahimta fa innahu yaghfiru dhanba kulli ta'ibin Allah zai gafarta laifi zunubin kowane wanda ya tuba min ayi zambin kana kuma daga kowane irin laifi ne ai ko boka ne ya tuba Allah zai yafe shi to ayar tana maganar waɗanda suka tuba ma Allah su ne Allah zai gafarta musu laifukan da suka tuba baki daya ba ayar tana magana ka je ka yi abin da ka ga dama inna Allah ya firu zunuba jami'a ba walau kanatil aya fi haƙƙi gairi ta'ibin malam yace kuma idan da ayar tana magana ne akan haƙƙin waɗanda ma ba su tuba ba su ma inna Allah yaktir zunuba jami'a labatalat nususul wa'idi kulluha to da tunnatin wa'id cewa za a azabtar da mazinata za a azabtar da barayi za a azabtar da waɗanda suka yi fara da addini to da duk waɗannan nasosin da ba su da amfani in dai ayar inna Allah yakfiru zunuba jami'a tana magana ne akan wanda ya tuba da wanda bai tuba ba to ayoyin da suke bayani akan narkon azaba me amfanin su malam. jama'a kuna fahimta wa ahadisu ikhraju qaumin min al-muwahhidin min an-nar bi shafa'a da kuma hadisai da suka nuna za a ceci waɗansu mutane daga cikin waɗanda suka yi tauhidi daga cikin wuta na farko sun mutu sun yarda da Allah sun gaskata manzal Allah kuma sun yi ibada sai dai sun yi waɗansu laifuffuka da za a azabtar da su a wuta wadda ta hanyar ceto akan cece su daga cikin wutar to me ya kai su wuta in dai inna Allah ya kiri zuluba jami'a jama'a kuma fahimta ko annabi ya ce a hadisi bukari ya fi hadisi mumini bai taɓa firgita ya jajirce ya tsaya akan wani ɗan uwansa mumini ya ga ya fidda shi a cikin wani ƙangi ba kamar yadda muminai za su tsaya ma ɗan uwansu muminai a ranar alkiyama. Eh. Bayan an gama misali, an tafi da ‘yan wuta wuta an yi komai, ‘yan aljanna na su ce ku zo mu ce kun Allah mu nemi alfarma a fito mana da suwa ne. Za su ce su roƙi Allah. Allah akwai abokanmu wanda muke karatun Qur'ani tare da su akwai waɗansu muna sallah tare da su akwai waɗansu da su muke azumin Ramadana da su muka gina masallatan angonmu da su muka yi karatu a wajen malaminmu da su muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza Allah kuma suna wuta ka san wani zaka samu ya samu fast mark zai shiga aljanna amma sai yayi dan shekara kamar miliyan goma a wuta wuta babu kasa da shekara miliyan goma ne ma'anar labisi na fiya a haƙa in inda mutum ya shiga wuta ko na sharan fage ne babu ƙasa da shekara miliyan goma mafi karancin kurkukun lahira shekara miliyan goma na na nan ka hayan gama Allah ya samu dace to sai ya Allah akwai irin waɗannan mutane suna cikin wuta Allah sai ce musu dukkan abin da kuka faɗa ɗin nan da alamominsu duk wanda kuka gan shi da wannan alaman da kuka ambata ku je ku fita shi ka san irin gurabin alwala suna nan da haƙƙinsu Allah ba annabi ya ce za ku je su ciro su baki ɗaya daga cikin wuta sai ce ya Allah dukkan waɗanda muka ambata maka da alamominsu mun fidda su a cikin wata Allah sai ce to bari a muku gyara ku koma wadda kuka same shi a cikin wata da imani gwargwadon dinar ɗaya ku fito da shi sai su koma su je su fito da su ya ce ku koma wadda kuka je kuka same shi da imani gwargwadon ƙwayar zarra ku fito da shi idan suka fito da su Allah sai ce musu shafa'atul anbiya wa shafa'atul mala'ikatu wa shafa'at salihun faqiya arhamur rahimin zai ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto salihai yanzu su ma sun yi ceto baqiya arhamur rahimina saura mafi tausayin masu tausayi Allah shi ma zai kwaso waɗansu a fito da su duk mikokin musamman sa to mutumin da bayi sallah shi kan ba sai can karshe karshe ba in ma zai fito eh ah, to ka dubi da irin rayuwar gayin nan irin waɗannan yara irin yadda rayuwar su wani za ka samu wallahi rabon shi da sallah ya fi wata biyar a wannan wata biyar da bayi sallan ya kashe wani ya kashe mutum biyu ko uku to wannan kan ba yadda zuwa ba Allah shirya da su malam yace wa hadha innama ata sahibahu min illati ilmihi wannan tunanin ya zakke wa mai tunanin ne saboda karancin iliminsa wa fahmihi da ƙarancin fahimtar addininsa ba. innahu subhanahu shi Allah madaukakin sarki hahuna ammama wa aslaka anan ya game sai ya sake maganar baki ɗaya. inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya game kowa da kowa ayar an sake ta akan kowa da kowa fa ulima annahu arada ta'ibin wannan yasa aka fahimci wadda suka tuba Allah ke nufi tunda akwai waɗansu ayoyi da ya yi maganan ga 'yan wuta a cikin wuta ana azabtar da su saboda ba su sallah ana azabtar da su saboda ba su ci kuɗin marayu ana azabtar da su saboda sun ci dukiyar jama'a sai ya nuna wancan ayan da aka ce ana yafewa duka wadda suka tuba ne domin akwai waɗansu ayoyi da suka ambaci ga waɗanda suke wuta akan waɗansu laifuffuka kaga yanzu wannan ayoyin sun bayyana ma'anar wancan aya ne jama'a mun fahimta wa fi suratul shi kassasa wa kayyada amma a suratul nisa Allah sai ya kassafe sai ya kayyade waɗanda yake maganar da su bakala yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafara idan aka yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma na gafarta abin da ke kasar shirka ga wanda ya so kaga wacce ta ce ana gafarta zunubi duka wannan kuma yace akwai wadda bayi gafartawa sai ya nuna wancar daban wannan daban kun gane kada? Wancar ana yafe laifi duka a nan kuma sai aka ware wani laifi aka ce ba a yafewa wadda ba a yafe wannan sai ya nuna wancan ayan da aka ce ya firu ba jami'a fassararsa daban la yaghfiru an yushraka bihi fassararsa daban jama'a mun fahimta fa akbar Allah subhanahu Allah madaukakin sarki sai ba da labari annahu yakfiru shirk yana la yakfiru shirk sai gafarta shirka wa akbar sai gafarta sai sai ba da labari annahu yakfiru ma dunahu amma na gafarta abinda bai kai shirka ba wannan idan ana raye ne ko kuma idan an mutu idan an mutu in ana raye kan da shirka ko ba ta ba idan ana raye da shirka da wadda ba shirka ba duk in mutum ya shugaba da hayati jama'a ba fahimta yanzu mutum ne yana kungiyar tsafi ba kungiyar tsafi sunan da ba sai ya tuba Allah zai ya tuba da shi ba zai ya shi amma idan ya mutu akan wannan laifin idan shirka ne babu afuwa in ba shirka ba ne yana karkashin mashi'ar Allah jama'a mun fahimta walau kana hada fi haƙƙi sa'il idan da wannan aya ita kuma akan haƙƙin wanda ya tuba ne lam yufarriq baina shirk wa ghairihi to da Allah ba zai bambanta tsakanin shirka da wani ba in dai wanda ya tuba ne da shirka da wanda ba shirka ba to duka da a yafi jama'a mun fahimta amma tun da yace ba zai yafi shirka ba zai iya yafi abinda bai kai shirka ba wannan ya nuna wanda ban tuba bane jama'a mun fahimta amma in wanda ya tuba ne da shirka da wanda ba shirka ba duka ana yafi wa kaktirani ba'd al-juhal bi qawlihi ta'ala kamar kuma yaudaruwan fadin waɗansu jahilai da fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim ya kai dan adam me ya rude ka daga ubangijinka mai karanci sai mu fara anan sai mu zuwa Allah kin su mu tashi akan wannan ayar ita ma da har da suka ɗauka a ciki ta kai shi zuwa ta Allah ya amfanar da mu da abin da muke karanta. karantawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta التذكير وأتوب Assalamu والسلام wa rahmatullahi wa وبركاته